الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعات السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من السمن والبكر والجزان والحزان والسيء الأسقان يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول آفيتك وفجاعة نكمتك وجميع سحرك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وش ما تتلى يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقعر الرجال يا رب العالمين اللهم إنا أنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم نحن ضعفاء فقوة في رداك دأبنا وقل إلى خير بنواسينا وجعل الإسلام منتهى ردانا اللهم نحن ضعفاء فقونا وأذلاء والهم والحجر ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبغض ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤدي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها الرحمة من سواك اللهم أسلي لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأسلي لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسلي لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية الله وهدهم وسدده اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا اللهم اشفنا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امنا في بيوتنا اللهم امنا في اوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan karatu namu da muke gudanarwa na wannan tafsiri da muke gabatarwa kowace rana bayan sallar isha'i a wannan masallaci namu na bakin tasha jiga a yau wato lahadi a yau lahadi 25 ga watan ramadan wanda ga ramadana yana ban kwana wato ramadan yana ban kwana muna ta roƙon allah allahumma balligina ramadan to yau ga ramadan yana ban kwana wato ga mu karshe ne Allah ka sa ramadana ya wuce da mu. Allah ka sa duk wani rashin arziki namu ramadan ya wuce da shi ka gafarta mana Allah ka yahe mana to saya mana ka sa mai karshe mai kyau dazu idan ba ku ce ba tafsirin mu na birnin kabi mun ruhe shi dazu insha Allah saboda aka tafsirin mu na birnin kabi sai baɗi kenan insha Allah amma nanan shi ban sani ne ba ko za mu rufe yau ko ba za mu rufe ba domin a waɗanda kulli da bayyawa yake ga hannunsu ban ji matsayarsu ba ta ba idan sun kai matsaya a rihe shi ma za mu rihe idan su kai a ba sai mu bar mamala abdullahi wasu ya ci gaba da aiki ne kamar wanda ya saba Allah ya taimake mu Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa duk abin da muka yi mai saboda shi duk abin da muka bari kuma Allah ya sa mu bari saboda Allah da mu da kuwa matasa Allah ya kara mana imani da lahiya matasa da mu da kuwa Allah ya kara mana imani da lahiya Allah shi warkar da mu daga shiruta kowace iri da tijawan da tsohon duka Allah ya kara mana imani da lahiya mazan da mata Allah ya ƙara mana imani da lahiya masu wa'azin da masu saurari Allah ya ƙara mana imani da lahiya bayan Allah waɗanda suke ta taimakawa ga gudanar da wannan aiki irin mutane masu ba da taimakonsu da kuma abin nan masu ba da shawarwarinsu da kuma masu kamawa da kansu irin 'yan agaji duka allah ya saka muna da alheri allah ya sa aljanna makoman maɗin kiyama tare allah yadda kake haɗa morin ga allah ka haɗa wasu mu cikin aljanna allah saboda rahama ka mutum ko guda cikin mu kakkasa shi wuta kuma allah ka haɗa da uwayenmu da uwayensu da uwayen uwayensu ka haɗa da yannansu da kannai da ɗiya da iyali da zuriyar uwayenmu saboda rahamar mata Allah matayenmu duka Allah ka ƙara musu shiryarka kuma ka ƙara musu tsaro da hukunka ka shirya su ka gafarta musu ka gafarta mu kowayensu da kakanninsu iyan gada kake ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mu da kiyama ka riƙa mana su ka wake mana su ka sa musu albarka bayan Allah waɗanda sun kai tahiya cikin mutanen mu zuwa gabas Allah kai musu arzikin tahiya lahiya kai musu arzikin dawowa lahiya aikin da ya kai su Allah ka ba su nasara kuma Allah ka tsare su Allah ka tsare su abinda sun ka ce bida Allah ka ba su na alheri ka dawo mana da su lahiya kuma nan cikin mu duk wanda addanan tahiya Allah ka yi mai arzikin tahiya lahiya kuma ka yi masu arzikin dawowa lahiya aikin hajji ana ƙara matsowa mutane da yawa suna son tahiya kuɗi sun yawa to ya Allah babu abinda addawa ya gare ka ko nawa na kana iya bayawa Allah ka kawo mahita Allah ka kawo mahita musulmi da yawa waɗanda ake bi bashi Allah ka ba su abin biya kuma ka taimaka musu su biya da darajar sunayenka da tabbatar ka ba Allah rama jiya aya ta abin nan shidda muka kwana saboda haka za mu tashi a aya ta shidda ɗin inda muka kwana nan ne za mu tashi wabta lulaya ta ma أعوذ بالله من الشيطان balaga sannan ku ba su an ka ce waɗanda ma sun ka balaga idan dai ba su da wayo masu banna kuɗi na ka a ba su kudi to Allah ya ce wabtalul yatama kamin ku ba marayi dukiyar da an ka ba ku ajiya ta su to ku jarraba su kabilar buluge kamin su balaga ku jarraba su fi dinin ga addinin su dai an baka rikon marayi wajibi na ka kula da addini in an baka rikon marayu wajibi na ka kula da addini ne ka hake addini ne da kyau amanar Allah ce to ku kula da ku jarraba su ga sha'anin addinin su wata tasarrufin fi ahwalihim ku jarraba ta tasarrufin su wato yadda suke abin na gudanar da rayuwarsu da ga dukiyoyi in an ba su dukiya suna iya ƙara mata yawa ko ku kokari suka yi su kashe abin da an ka ba su ku jarraba su ku gani hatta iza balagun nika har lokacin da sun ka balaga sun ka isa aure ai saru ahalan lahu sun ka zama sun dace ai musu aure bil ihtilal sun yi mawariki awastin da ko shekarun sun kai shekarun balaga wa huwa istikmalu 15 sana inda maliki wajen maliki biyaron da ya shekara 15 ya balaga hau samani ashara inda gairi ko shekara goma sha takwas wajen wani wanda ba maliki ba wajen wasu malamai sai yaro ya kai shekara goma sha takwas ya balaga to fa ina in kun ka jarraba su fa ina anasu minhum rushida in kun ga hasken shari'a gare su ay alintum wa absartum minhum rushida kun ka sani kun ka kallo kun ka hangu hasken shari'a gare su salahan bibi ne ya ruwa ga sha'anin addinin su wa malihin da dukiyarsu to fadfa'u ilaihim amwalahum ku tura musu dukiyoyi duk lokacin da kun ka ga alamar shirya gare su to su ku ba su su wadda an ka ba ku haku wala ta akuluha ayyuhal awliya'u israfan ya ku waliyan marayi kada ku ci dukiyar marayi israfan wato bisa ga banna kada ku dura banna musu kuɗi ku ne musu babbar shadda kuna sai musu babban mashin wai suna da kuɗi wato itirafan bisa ga abin nan bisa ga banna ai bi da haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wa daran an ya kabaru suna gaggawa ku bata musu dukiya kamin su girma kuna gaggawa ku bata musu dukiya kamin ku su girma ai mubadiri na kuna gaggawa ila ha zuwa ga ciyar da dukiyarsu makafata an ya kabaru ah, don gudun kada su girma rushada suna shiryayyu fa da zama kun taslimu ha ilayhi zama dole ku ba su dukiyarsu sai ku dora yi musu banna wajen kashe musu kuɗi do wani abu in ya taso a ce a to ni hana mu suna da kuɗin ko da suka balaga sai a ce kuɗi sun ƙare to kakwai haka yaudara ne yin haka nan baya da kyau yin haka wa man kana min gani ya wanda ya zama cikin waliyan marayi yana da wadata ta yana iya ci da kai ne falaysa azu ya kame kai ne ayya ifu amma lati ya kame kai ne daga dukiyar marayi wa yamtana wa min akalihi kuma ya hana kai ne daga cikin wannan dukiya ta marayi wa man kana faqiran wanda ko shi dama faqiri na wanda ko kai ne bai iya ci zuwa balle ya ciyar da marayin da aka bashi faliya a kulmin hobil ma'aru da ke ci dukiyar marayi gwargwadon wadda shari'a ta ci kamar misali in za a yi shuka za a nuna gonan marayi aka ɗauko yan ga aiki sun ka yi jinga aka ce za a ba su naira dubu su nome ta suka ce gaskiya sai naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya an gane kuɗin noman gonan nan dubu ɗaya da ɗari ɗaya to ya ce ku ta sai shi ya ɗauki kalmi na ya ce ya nome wurin ya ɗebe kuɗin jin gati tun da bai iya yi kyauta bai da halin da zai mai kyauta sai ya ɗauka da ƙadar ujirati amalihi gwargwadon ga aiki ne gwargwadon ga wannan aiki ne shi ƙara daga dubu ɗaya da ɗari ɗai haka ma'aikata sun kace kuɗin aiki. wai za da fatu ilaihim amwalahu idan za ku tura ilal ma zuwa ga marayi amwalahu dukiyoyinsu in za a ba da dukiyar marayi ajiya ga wani sai an samu mutanen da an ka amince su zama shaida to in za a ba suwa kuma za a ba shi abiti sai an samu shaida wayanda za su zo su ba da shaida wayanda za su taho wato abin nan su ba da shaida cewa lalle dukiyar ta marayi wagga dukiyar ta marayi to ga dukiyar tashi shi marayin ga dukiya an mai so a mai lokacin da duk za su abin nan ba shi wadda an ka'anta da shaida to kuma sai a mai so da shaida fa ashidu alaihim annahum tasallamuha wa ito wato ko kawa shaida cewa kun miƙa dukiyar nan gare su wa ito kuma kun bar ranta babu komi ga hannunku Allah ya ka a ikhtilafun don kada sabani ya auku fatar jiho ila bayyana in sabani ya auku yara sun ce ba a ba su dukiyar gaba daga baya to fatar jiho ila bayyana sai ku dawo ga shaida shaidar nan da ya shaida kai wani da wani ba ku ne shaida rana kaza da lokaci kaza Marayun nan na ba su dukiyarsu ba eh mu ne shaida to ga sun ce kuma ba a ba su ba to sai a yi amfani da shaida wa hada amru irshadin wannan umarni na na shirya wato umarni na na mustahabi la wujudin ba na wajabci ba wa kafa billahi alba'u za'ida wa kafa billahi hasiba Allah ya isa zan mai kiyayewa saboda haka da shaida ku da rashin shaida ku Allah ya isa zan mai kiyayewa ai hafizan li a'mali khalqi Allah mai hakewa ne ga ayyukan bayi ne wa muhatibuhum kuma Allah mai masa hisabi na su bayi ne wa hada hukum amwali sufaha kun ga wannan hukunci kenan na dukiya waɗanda suka girma suna wawaye ga su alkibar ba su da waye in an ba su kuɗi kokari suka yi su halaka kun san yanzu wawaye sun yi yawa duk wanda da ya rika kuɗi kokari kawai yake ya rasar da su bai tunanin komi wannan wawa na sai ana yi an shi dukiya ta an shewa a kai dukiya darajar ta ba karama ba ce saboda mahimmancin dukiya shari'a ta gunce hannu kudi dai hannun mutum a gunce shi saboda ya ɗauki dukiyar mutane wanda ba ta shi ba sata ke saboda haka dukiya muhimmiya ta shi za nika yi wa madugu uban yi addu'a madugu uban yi kun ne gane shi ko da ya lura ba ku san mutuncin kuɗi ba sai ya ce duk a tattara kuɗi a yi canji duk a kai banki an ka kai banki ya ce to a riƙe da tsahin da saddade yanzu ba kuna nan kuna gane muhimmancin kuɗi ba tsakaninku da Allah ‘yan dama dubu bai haka nan ba kun san muhimmancin kuɗi ko samu kwafi sai ya kashe ka samu rimere ya kashe saboda haka ni ina mama dubu addu'a saboda ƙoƙari ne wajen abin nan sanar da mutane muhimmancin kuɗi idan ka samu kuɗinka naka na ba na wani ba kana talaka lokacin da za a yi ma ɗinki ce a yi ma kashe ni kaɗi ba ko zan kashe ni kaɗi ba ko sai ka hankaɗa wando can ciki wajen maraka can kashe ni kaɗi ba yake kuma an waye ji aka samu mutum bai iya sa hannu ne ciki in ka samu kudin ka sai ka sa su can ciki kakkaɗi ba sai ta zama dole in ba lalura dole ba kakka ɗauko ko ɗari ciki duk wata harkar za kakka ɗauko kuɗinka sai ka mutunta kanka ka kare mutuncinka ka kare na iyalinka ko yaushe iyalinka sun ka ce wani sai ka sa ɗaya ka rabu amma in kana almubazzaranci ko nawa ka samu kwana biyu sai su ƙari gobe sai mata ka tafi ka kawo babu wai kai son kakai ka birge ta wai kai son kakai ka birge ta kwana biyu sai ta ce yunwa gare ka shi yasa kun ka ga zaurori sun yawa almubazzaranci ko kai da kuɗi da an kwana uku ba ta samu abinci ba sai ta ce yunwa gare ka da an ta inda alkali zai ce bai yiwa a ban maka ita a raba ka da ita don mai wasi kake saboda haka ku kula da daraja kuɗi duk wanda aka ba kuɗi bai tunanin komi kawai sai ya rasar da su to almubazzir na minar rijali wani sai cikin maza da mata almubazirina na qa'imina ala amwalihim wato abin nan masu hukuga dukiyoyin marayi wal muhafazati ala hadhil ahkam adalu kiyayewa ga waɗanda hukunce hukunci adalci na wa majawazatuha zulumun wa jawru amma ƙetare waɗanda hukunce hukunci zalunci na kuma hitana daga haddin shari'a ku lura da kyau ku bibi abin da ya kamata ku yi ya ku jama'a Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya kare mu ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi karshe mai kyau Allah ya sa aljanna makoman mu wa bima ya ta'allaqu bil mirasi to ga abin da yake da alaka da gado idza mata idan mutum ya mutu wata rakar aulada ya bar diya maza da kuran wa'ina ya bar diya maza da mata duk wanda ya mutu ya bar diya maza kuma ya bar diya mata to shi na wannan shi za a yi gado don abinda a gado dukiyar da mutum ya mutu ya bari ita a gado wanda ya mutu ya bari duk wanda ba ga hannu ne take ba to wannan ba gado ba ce ko wanda ya yi kyauta da ita da kai ne wannan ba gado ba ce ko wanda ya can ya kashe ya yi wani abu duka wannan ba gado ba ce na fibon نصيب للرجال نصيب مما ترك auladi wal aqraba maza waɗanda addiya da makusanta kowannen yana da nasibun min mataraka alwalidaini yana da rabo habbun rabo babba min mataraka alwalidaini daga abinda da uwa ta ta bari ko uba ne wal aqrabuna da wanda yan uwa ne sun ka bari almutawaffuna waɗanda sun ka mutu walin nisa ila auladi wal aqraba mata ma waɗanda atiyan mutum da makusanta ne su ma nasibun suna da nasu rabu min mata lakar walidani daga abinda mahaifa biyu sun ka bari wal aqrabu na ko makusanta waɗanda sun ka mutu min qalla minhu cikin abin da ya karanta na dukiya aukatura kasura ko ku wanda yayi yawa ja'alahu Allahu nasiban mafruda Allah ya sanya shi ya zama rabo wanda aka raba ai makadu'an wanda an ka kakkata kowa an bashi nashi da taslimihi ilaiha an ce a miƙa shi gare su shine mafruda wa idha hadara qismata wa idha hadara qismata wato ko mutum talakana wato wani yahi wani talauci shi yasa za ku ga mutum zai zanna bai da lahiya ga shi kwanci bai iya tashi amma ku ga wasu sun tobe da taimako wuri ne wani ba ɗaya yake da wani ba wani ya ɗara wani to idan aka yi mutuwa sai wasu mutane sun ka taho wurin rabon gado marayi na ubansa ya mutu amma su suna da dukiya sai wasu sun ka taho bai ɗatta mako a wurin saboda ko da waɗanda suke marayi sun yi wasu waanda adda uba hali to shi na Allah ya ce wai a idan haddada ke su mata lilmirati olulukurba idan yan uwa sun ka taho wajen rabon gado zaul karaba yan uwa ma ta zumunta amma min mallaye su cikin waɗanda ba su gado wala ya tama ko marayun wani gida sun ka taho wurin da aka rabon gadon wani gida wal masaki ko talakawan wani gida wato talakawan wani gida sun ka taho da tijawa da karin sun ka taho da taimako ga dukiyan marayun da sun ka ga ana rabo to farzu quhum minhu shay'an ku ɗibi wani ɗan a baka ku ƴan musu ƙablar makamai kamin raba bayan kun ba su ɗan ƙino wa ƙulu sannan ku ce musu ayyuhal auliya wa ƙulu ayyuhal ya ku waliyan marayu sai ku ce musu ku yi hankuri iza kana ta ne in yaran ga wanda an masu gadon ga yan kanana ku gaya musu kaulan ma'arufa magana mai kyau wadda shari'a ta yi da Jamila, ya an ta ta ziru ilayhim annakum sai ku kawo musu uzuri annakun latan da kuna wannan dukiyar ba kukun ka mallake ta ba an halin sigari ta yara kanana ce wa za mansufun wannan ayat an shahita wakila la wasu malamai suka ce ba shahi ta ba walakin ta hawa nan nasu bi tarki sai dai mutane sun sauƙaƙa ne ga barin wanga hukuncin wa alaihi to ga wannan da yace hukuncin na nan ba huwa nadabun to mustahabi ne wa an ibn abbas wajibun ibn abbas ya ce wajibi ne a tiba yan ma nan marayi da sun ka taho akhraja al-bukhari sahabi sayi bukari ya fita cikin littafi ne a nabin abbas radiyallahu anhu kan inna nasan yazumuna anna hadhihi al-aya nusihat lalle wasu mutane na cewa wai wannan aya an shahida la wallahi ma nusihat a wallahi ba a shahita ba In ji abdullahi bin abbas Walakin ma ta hawa na nas sai dai ita tana cikin ayoyin da mutane sun kai banza da ita musu ɗauki alamarin ta babba ba huma waliyani wato su ne majibinta guda biyu walin ya risu guda daga cikin majibintan yana gado wa zalika alladhi yurzaqu wannan shine wanda ake dan yamma wa walin la ya risu da majibinci wanda baya gado fa zalika alladhi yaqulu bil ma'ruf to wannan shine wanda waliyin zai faɗa mai magana mai kyau ta bashi hankuri ya ƙulu la amliku laka a ɗai abin na odika ya ce mai bani iya mallakar in baka wani abu ciki saboda haka ka yi hankuri ga kenan tana nan ba a shahi ta ba Allah ya kare mu Wale ya kasha Wani ya kashe kun san akwai waɗanda su ko yanzu irin kwamitin nan da izala ke kawawa don taimakon marayi wasu sai su yi rika yin zagon ƙasa ga wannan kwamiti su hana mai nasara wasu kuma su ki ba da gudunmawa ga marayi wasu kuma cutan ma marayi suka har su an musu haƙoƙi waɗanda an nasu to Allah ya ce kowa ya sani akwai radda kowanne daga cikin ku in dai bai mutu mutuwa ba ta mai gaggawa ba zai mutu ba ya ba marayi ba to idan ya mutu ya ban marayi bai son su walakanta to wani ya kasha lalle ya ji tsoro a yi ya kafa alal ya tama ya ji tsoron taba dukiyar marayi ko walakanta su allari na lautar ku wayanda da a ce sun bari ai karabu an ya turo ku min kalfe sun yi kusa su baɗiya bayan mutuwarsu min kalfe bayan su ba da mauti; bayan mutuwarsu sun yi kusa su bar zuriyatan da afan zuriya masu rauni a wuladen sigaran diya 'yan ƙanana to wayannan da ka jin tsoro tsoron in sun mutu sun baɗiyansu 'yan ƙanana kabu alaihi muddiya'a suna jin tsoron ɗiyan nan su walakanta to fa la yattaqullaha fi amri la yatama to su ji tsoron Allah ga al'amarin marayun wani wanda ka gudun in ya mutu ya bar ɗiya ne marayi su walakanta to ya ji tsoron barin ɗiyan wani su walakanta wadda kai haka nan za a yi maka duwa da ka shuka haka za ka girbi babu mai girbe shuka wani kowa ta gona ce zai girbi in ba ɓarawuna ba wale ya taƙullaha su ji tsoron allah zai amina ta ma ga al'amarin marayu wale ya tu ilaihin mayu yi lalle su zo ga marayu wasu mayu yi habbuna an yi fa'ala bai zuriyar abinda suka son a aikata ga zuriyar su min ba'adihin bayan mutuwarsu abin nan da suka son a waɗiyansu bayan mutuwarsu to su waɗiyan wasu iri ne kai ka kafa makaranta ka ce makarantar ga ta Allah ta tsohuwa ta kawo ɗiyanta ta ce marayi na ka ce sai sun biya kuɗi kaza sai sun yi nufan sai sun taho makaranta cikin lokaci kaza kuma kowane wata sai sun biya ko ka kore su ba ka tunanin kai ma mutuwa za ka yi ka baɗiya rada kan mutu ba ka da wani ɗan uwa mai rikewa ɗiyanka an ka kai su makaranta haka nan za a ce musu ƙarshe su zama su zama shiɗannun gari su yi daba su kama shan waiwai to ku kula da irin wannan duk mutumin da ka son baya ne kata walakanta kashe walakanta bayan wani wale ya ƙulu ti liman hadaratu wafat su ce ga matacce ai liman hadaratu wafat wanda duk mutuwa ta halarto shi idan zai yi wasiya su faɗa mai ƙaunar sabidan su faɗa mai magana wadda adaidai tsawaban, bi an yi amuruhu an yi ta saddaka bi duni su ba shi umarni ya yi sadaka da dukiya ce wadda ba ta kai sulufi ba don kuma tausayin ɗiyanka bai hana ka kasa ka uku ka ce in na mutu wani ku zama shaida kashi biyu na dukiya ta ɗiyana su gada kashi guda ainihin aiki iri kaza da shi don kana tausayin su bai hana ka yi tausayin kanka kuma saboda haka ka tausaya makanka ka tausaya musu ka ban musu kashi biyu ka ɗauki kashi guda amma in son samu na abinda za ka ban musu ya ɗara kashi biyu abinda za ka yi kyauta da shi ga wasiya ya zan bai kai kashi guda cikin uku ba wa abin na na waye da ulbaki da warasati ya bar saura ga masu gado ne wala ya tarukun alatan kai ya bar su matalauta kun san dan talaka ba ɗai yake da ɗan mai kuɗi ba ɗan talaka wahalalle na yana iya wahala ya samu abinci dan mai kuɗi inci na bai san wanda aka biɗuwa ba ba shi aka yi to ba a bari ne da talauci ba a taya a bashi babu kuɗi in dai akwai su to ban mai aka yi ba a halaka su ban mai aka yi ɗan talaka ko ko ba a bashi kuɗi ba tun da sai ya san inda zai na ya ɗauke lauje ne sai daji kame a jima ya yi haƙi ne ya to ya ci abinci ne ya kai ma uwa ce saura ko ya kai mata ta gyara musu abinci dan mai kuɗi bai san haka nan ba saboda haka kai ya basu talakawa tun da ba talakana ba shi inda talakana ya basu wa rufi ba su walakanta in Allah ya su, amma tun da mai kuɗi na kashe basu talakawa wala ya tarukun alatan kai ya basu matalauta tun da mai kuɗi na Allah bai yi su matalauta ba innal ladina innal ladina yaquluna dukiyar marayi duk wanda an ka mutu an ka bamu dukiyar marayi in yana iya rikawa ya rika in bai iya rika shi bidi masu rikawa ba azalinta dukiyar marayi tana cikin dukiya guda biyu wanda duk wanda ya ci ku wuta haka ci ga ciki garwa shi na haka ɗiba yana sa ga baki ne dukiyar marayi da malami mai karkatar da hukuncin Allah don ya samu kuɗi waɗanga wuta ta suka ci ga baki saboda haka kakka taba dukiyar marayi kakka ta in kana iya riƙewa riƙe in baka iyawa bide masu riƙawa sai a ba su su riƙa in sun ka canye ya rage gare su In innal da ya'kuluna ta ma gurman lalle lalle wa'annan da dukiyar marayi bisa ga zalunci bige da haƙin ba tare da haƙƙi ba inna ma ya kulu na biyu budunihin dama suna ci cikin cikan nan su ai a suna cika cikan nan su naran da wuta annahu ya ulu ilaiha don abin nan da sun kaci zai dawo ga zaman su wuta wasa ya salauna bilbina ila fa'ili wasa ya salauna sa'ira kuma za su shiga wutar sa'ira wa ƙuri'a lil mafa'ul yusulau na sa'ira za a shigar da su sa'ira Ai ay na sa'iran za su shiga wata sa'ira naran shadidatan wata mai tsanani ya na biya duk su babbake cikin ta Allah ka kare mu daga zalunci kowane iri bale na dukiya sai yusikum Allah kuma Allah

Allah ya nemi ku wasiya ayya kuma Allah Allah yana umarnin ku bi sha'ani auladikum ga sha'anin ɗiyanku min ma yi abin nan bi ma yi zukaro Allah ne muku wasiya da abin da za a faɗi baya lizzakari mina wa misali haddi al'unsa ya ne idan mutum ya mutu ya bar namiji da mace ko maza da mata to don namiji guda za a raba gado a bashi misalin abin haddi al'unsa ya ne rabon mata guda biyu idan ishta ma'ana ma'ahu idan mata biyu sun haɗu da namiji guda mutum ya mutu ya bar ɗaya mata guda biyu da namiji guda to falahu nisful mali shi namijin nan zai dauki rabin dukiya walahu ma annisu su ko diyan nan mata guda biyu su dauki rabi shi kadai wajen raba gado daidai yake da su don shi yana iya abi ne wanda an gare shi matsayi ne na namiji yana iya dawowa gare su kuma ya dauke su matsayi ne na namiji ya dauki yan uwa ne wa in kana ma'ahu wahidatan idan ko abin nan mutum wanda ya mutu ya bar ɗa namiji ma'ahuwa hedatan tare da shi akwai ɗiya mace guda fala falaha su sai a kasa dukiya uku a ba ta kashi guda da sulusani shi namiji ya ɗauki sulusi biyu wato kashi biyu wa farada idan ku ɗa namiji na kawai mutum ya bari ɗa guda na ya bari kuma namiji na hazal mala sai ya ɗauki dukiya duka a sabanin mace shi sai ya dauki dukiyar duka in namiji na wa in kunna ai nisa an faqat idan ko da mutum ya mutu ya bari mata ne kawai fauka te ne amma sun yi biyu mata ne kawai amma sun yi biyu falahun na ta mata raka kun ga idan biyu na an faɗi abin da za a ba su to idan sun wuce biyu kuma ga abin da za a ba su falahun na sama ta rakar mai to sai su ɗauki kashi biyu na abin da matacce ya bari saboda ita ya mace ba ta gadon ah, ubanta duka ko da babu kowa to ba za a ba ta gado ita kadai ba ba ta cin gado ita kadai domin abin nan ba ko ina mace ka iya gadon namiji ba amma namiji yana gadon uba ne ta kowane gehe yana iya gado ne ko ga sarauta ne amma mace ba ta gado ne nan saboda haka idan mata na mutum ya bari guda biyu ko kuma hiye da biyu kuma bai da ɗa namiji babu wani mai gado sai su to a raba dukiya kashi uku a ba su kashi biyu kashi guda a kai ta ga hukuma tun da babu wani wanda za a ba sai a kai ta ga hukuma da a ce yanzu hukuma na ɗan kulawa da irin waɗannan abubuwa to da hukuma tana iya samun abin da za ta rage wasu lalurori a rage yara masu shaye-shaye a ba su aiki to hukuma babu ruwanta irin waɗannan wurare da yawa sai ka ji an ci mutum ya mutu wani ma ko mai gadon bai da bai da gado bai da mai gado ne bai da ɗa bai da kowa bai da uba bai dawa bai da ƙani sai ka ga gidan dai gashi nan ka rasa wani yi wasu su ɗai su ɗan shirya da wanda ya kamata su shirya sai a ban musu gidan duk irin wa'in da da babu abin nan abin na mai gadon su to hukuma aka dawo ba duk abin da babu mai shi da talaka bai gadon wani talaka in babu alaka hukuma ita ka gadon kowa don ita adda kowa ita take gadon kowa Allah ya taimake mu eh, falahuma akulutani min ma taraka aifahuma aula su ya kamata a ba su lati guda biyu Binta, binta tastahiqu domin abin nan diya wadda abin na an ka mutu an ka bari tastahiqu abin na asulusa ta cancanci a ba ta sulusi ma'ar zakari tare da namiji to fa ma'al unsa aula to in tana tare da abin na mace wata to ta yi cancanta da wannan sulifin wa fauka da ya ce abin nan fauka fanatini kila an ce fauka nan kila ne wakila kuma an ce lidabta ta wakumi ziyadatin nasibi an ce fauka don a ture zaton ƙari don kada an ce biyu su dauki su to kada a yi zaton in sun wuce biyu suna wuce su bi ziyaratul adadi kar a yi zaton suna ƙara annati barabu bi ziyaratul adadi in adadin su ya wuce biyu lamma fuhima istihqaqu albintayn sulatayn lokacin da an ka fahimci diya mata guda biyu sun cancanci sulatayn to in ba ai bayani ba ana cewa in sun kai uku sun wuce sulatayn sai ya ce a to ko sun wuce uku kun ga abin min Ali a sulufi lilwahida a zakari an ce an samu guda sulufi don tana ita ɗai su biyu sulusai ne to za a yi zaton in sun wuce nan sun kai uku to za su wuce abin da na sulusai ne sai aka ce a to ko sun wuce nan ba su wuce sulusai ne wa in ka nace mauludatu wahida idan ku wadda aka haifa mace guda ce wa bi qira'atin bir raf'i wahidatun fa kana tama nan kana ta zama tama to falaha an nisu idan mutum ya mutu ya bar ɗaya guda ita ɗaya a gare duniya to a raba dukiya ta biyu a bata rabi wala abawai ai almayitu wa yubdal minhuma li kulli wahidin wato wala abawai badalin abawai li kulli wahidin minhuma as-sudus uwaye idan mutum ya bar uwaye ne guda biyu to kowane guda daga cikinsu a bashi su da kashi guda su shidda min ta raka cikin abin da ya bari in kana huwa ladon zakarun in yana da ɗa namiji aw unsa ko yana da ɗaya mace to uwaye ne su da suke ci ga dukiya ta wani kwatatul badala abinda a fa'ida badalin da an kai wale abuwai an kai badali da kulle wahidin abin abinda a fa'ida wannan badali a fada annahu ma la yashrika bihi wannan badali ya ba da fa'ida kenan da uwar da uban ba su tarayya ga sulisi guda kowa sulisi aka bashi wa ulhiqa bil waladi waladul ibni an riska gada dan da idan uba idan uba ya mutu in ya bar danai to danai ya danai zai gade shi idan uba ya mutu ko da ya mutu bai baɗa ne ba amma ya ka ne ɗan ɗanai to ɗan ɗanai in babu masu gado ba in akwai ɗaya ɗan ya haɗi shi ma amma in babu ɗaya ɗan ɗan ya tsaya matsayin uba ne sai ya to ya ce a kawo makulli tun da shi ɗaya na makulli ɗaya za a ba shi bai rabu da kowa tun da babu kowa sai shi wa bil abi wal jaddi haka nan uba idan mutum ya mutu ya ba uba ne to uba ne zai gade shi idan mutum ya mutu ya ba kaka ne kaka ne zai gade shi to amma idan mutum ya mutu ko da ya mutu uba ne ya mutu kaka ne annan to kakan ya tsaya matsayin ɗanai wajen wannan gado Allah ya taimake mu wa illa mai kullahu waladu idan abin nan ba ya da ɗa wawari wa abawahu uwa ce da uba ne sun ka gane faka su kadai ma'a zaujin tare da mata au rajulan kana ko kuma abin na ma'a zaujin wato rajulan kana au imra wanda ya mutu din namiji da ko mace wa fala ummihi ga dammi alhamza ummihi wa qira'a bi kasra ummihi firaran min min al-iltiqa'i min min al-intiqal min dammatin ila kasratin wato aka ce ummi da saqalihi bil mawdi'ain dan ummihi wato akwai nauyin kalmar to bala ya sulusu uwa ta ta dauki sulusi ai ma da kulli a kasa dukiya duka a kasa ta uku ga wanda ya mutu namiji na ya mutu ko mace bai ba kowa ba sai uwaye ne guda biyu to uwa ce ta dauki kashi guda cikin uku na dukiya ce idza kana alwarisu al'abu in mai gadon uba ne wal ummu fakat uba ne kawai da uwa to sai uwa ta dauki kashi guda cikin uku aw abin nan sulusu ma bakiya ba da farbi azauji ko kuma ya akwai eh, miji mace da ta mutu to ba an dai barawan miji to sai a ba ta sulusa abin da ya rage idan kana warasa idza kana warasatu Zaujen aw zauja idan mai gadon namiji abin mijina ko mai gadon mata ce wa umman wa aban kuma an bar uwa da uba wa hadhihi hiya al-mas'ala al-ma'rufa wannan abin nan mas'ala ita ce wadda an kai sani wajen malaman fiqh al-garrawi wal baqi lil abi in an ka bata kashi guda cikin uku saura sai a ba uba wasu malamai sun kace za a kasa uku uba ya dauki kashi guda uwa ta dauki kashi guda to kashi guda wa za a ba an kace uba ya dawo ya dauka ba gado ne yana ba an ba shi kyauta in ji wasu malamai kyauta ta an ka bashi ba gado ne ba shi addaba shi wanda Allah ya ce a bashi an bashi to amma tun da ba mai gado to ya dauka an bashi kyauta shi ya cancanta a ba kyauta ba ba uwa ba fa in kana lahu akhawatun idan ko mai mutuwa yana da yan uwa isnani guda biyu fasa'ida ko hiye da biyu da kuran wa'inasa maza da mata wale umar su to uwa ta yi marmakon sudusi idan akwai yan uwa marmakon sulisi ta tashi daga nan zuwa sulisi walbaƙi da abi su yan uwan da sun ka shigo ba gado za a ba su ba amma dai saboda shigowarsa sun cire uwa daga abin da ya kamata a bata na kashi guda cikin uku sun she ta kashi guda cikin shidda bayan sun she ta kashi guda abin nan cikin shidda to abin da ya rage kuma wale mai sulus wal baki lal abi saura sai uba ya kwashe gaba ne wala shi alai akawa yan uwan ba su da komi su uwa ɗaita sun ka to su ture daga cin abu mai yawa amma ba wani abu za a ba su ba wa irsu man zikira yace duka waɗanga da kunka jama'a mata da za su yi gado ɗiya da uwaye da mataye da mazaje da kunka jama'a ambata dukansu kamin su yi gado min abin na min ba'adi tamfizu wasiyatin sai bayan an zartar da wasiya UC bil bina'i lil fa'il wa qura'a lil mafa'ul yusa biha sai bayan an fidda wasiya yusi biha ko yusa biha wadda an kai wasiya da ita aw kaza idainin alaihi ko kuma bashin da aka bi ne sai an biya bashi ta kwam. sai an tabbatar da ka in mutun yan mutu kamin a ce diya ne na da gado sai hukuma ta sa an bincika komi da komi an gane dukiya ta to a bincika wa ka bi ne bashi wa ya ka bi in an ka gane waɗanda kabi ne ba shi to sai a biya su duka ila ya ban miliyan ɗari ko da aka bincika waɗanda kabi ne ba shi bashin ya kai miliyan 99 da abin nan da wani abu to sai an biya su duka sai a ce duke obanku kun ga yanzu dubu ɗari sun karage ga sunan ku Abin abinda aka yi jega na yaudara ba daidai na ba ina magana da jiga don ita na sani ba daidai na ba abinda aka yi na yaudara mutum na mutuwa sai wai a sa kwamiti bayan an bincika an tabbatar da dukiya ce wai a sa kwamiti a ce wajen waɗanda ka ne ba shi wasu yayi don mi za a sa musu kwamiti su yayi su ba su da masu gado shi dai da masu gado dukiya ɗiya ne wai a ajiye ma ne dukiya dukiyar mutane za ku ajiye ma ne dukiyar mutane ba ku da ikon ku ajiye dukiyar mutane ku ce wai ɗiyan wani za ku ajiye ma ita ku bari dai a gane tashi sannan ku ajiye ma ne ku bari a gane tashi wanda a tashi sannan ku ajiye ma ne amma ga dukiyar mutane ku ba ku abin su kuma da ku ne ki ku yan izala na kayan haka nan nan gaya kuna kai ba wasu ba ina ko wasu ban sani ba ni dai ku ne sani to ba daidai na ba in mutum ya mutu dukiya sai bai da dukiya sai an yadda gado da wasiya an bashi da wasiya sannan aka gane abin da ya rage shi an nashi to cikin wannan da ya rage nashi to nan na za a taho daga baya a raba gado baya an gada nashi in dukiyar nan duk bashi ya canye ta har da gidan nan nashi da yake ciki bashi ya tayi sai a hishe su kowace ta yi gidan obanta da ita da ɗiyanta ko su kama gidan haya a ba masu dukiya dukiyarsu in ba ku bashi in ba ku bayar banan can kun kada shi cikin wahala don ba ku kamna ta yi inda kuna kamna ta yi ba ku kada shi wata da ya mutu kuna tare shi ana ta hira ana dariya ana ta hira ana dariya sai da ya mutu kun ka tallaba kun ka jewa cikin wuta wannan ya nuna ba ku kamna ta saboda haka ku lura da wannan Allah ya taimake mu shi mana kariya ya kare wa in kana mu'akharatu anhu yace abin na wa taqdimul wasiyati ala dayn ya gabatar da wasiya akan bashi wa in kana Akharatu anhu bil wafa'i ko da yake gabiya sai an biya bashi wasiya daga baya take lil ihtimami biya don a kula da ita an ka amince ta daga farko amma sai an gama biyan bashi sannan aka biyan wasiya ku ji tsoron Allah yan uwa ku ji tsoron Allah duk wanda ya mutu ɗiya ne ba su da gado mata ne ba su da gado sai an gane dukiya ce takwas sai an biya bashi to in an ka biya bashi sannan abin da ya rage nan za a gane dukiya ce to shi za a rabon gado ba wai ku kama dukiya duk ku kulle ko ina mai su dukiya suna Allah ya isa ba a biya su ga dukiya suna gani wai shi ba a biya su wai a roƙe su ya yi halin kai kai son kuɗi wa bai son kuɗi kowa ka gani da kuɗi yana son aminai aba babannin ku wa abana uku da ku wa mubtada abin nan kabruhu la runa ba ku sani ba ayyuhan aqrabu lakum nafa a cikin su wahi zama kusa da amfani gare ku fi duniya nan duniya wal akhirah da lahira mutum haihuwa diya yake diya haihuwa abin uwaye haihuwa diya suka yi amma Allah shi ya san mai amfani cikin su Allah shi ya san mai amfani cikin su da yawa su wani baya da amfani komi ga uwaye ne su ɗaya ka wahala da shi in yauyen mutu yana iya in yau uba ya mutu yana iya shekara ɗaya bai ɗauke ta zuba ya yi mata maya guda da subhanallah subhanallah ya ce allah la daga guda dubu ka kai ta kasa cikin mizanin baba ba ruwa ne wani ma ba shekara guda ba abadan bai taɓa yi ba to ina umarni gare shi ba ya da umarni to duk ku duka wanda bai haka nan bai da umarni ka zama da zuwa ka yi zaune ka ce subhanallah subhanallah subhanallah sau ɗari in mun ɗaukan maka hadisi hasanin lada dubu biyu za a baka sai ka ce ladar ga dubu biyu allah ka kai ladarta cikin mizanin baba Allah ka gafarta mai sai shiga lada an kinki mota da yana nan yana kwanci cikin damuwa da bakin ciki sai ya ga an kawo lada ga sai shiga duk zunubin nan da kawo da sai an kwashe mai yawa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi Hassan wal Albani cikin hadisin da Albani ya hasana manzo Allah ya ce sai uban ya ce ya Allah wagga irin lada ina an kaito da ita sai ya ce ɗanka wanda ka baro duniya na yana addu'a gare ka shi na to amfanin ku kenan ya kuɗiya duk wani dattijan da kun ka gani yau wata rana ba ku gani ne ya tahi kamar wadda dattijawa ne sun ka tahi to kuma wata yara ku yi kuna nan ta yawa kuma kuna nan ta yi to ku yi ƙoƙari ku yi musu alheri don kuku na ku su yi muku alheri barru abu na uku, ku yi biyayya ga babanninku ku kyautata ga uwayenku ku ku diyanku ta kyautata muku wanda bai kyautata ma uwaye ne ba diya ne ba su kyautata mai Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana tsoro ne da ibada ta eh, abin nan kuma ya karbi ibadodin mu saboda haka la ta daruna ayyuhan aqrabu lakum nafa'ada da uwayen da ɗiyan ba ku san wa'anda sun kai unhani kusa da ku ba farrani anna ibnahu anfa'u lahu akwai wanda ka zaton ɗane ya yi unhani gare shi wa yau dihil mirasa sai ya bashi gado wa yakunu al-abu anfa ashe bai sani ba uba yahi unwani wa bil akati da yawa wanda ka zaton uba ne hi unwani sai ya bashi gado ashe da ya hi unwani saboda haka don ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba sai Allah ya raba da kai ne yace to ga wanda za a yi wa innama alimu bi zalika huwa Allah dama wanda ya san wanda ya unwani shine Allah fa farada lakum al don haka ya raba muku gado da kai ne faridatan min Allah farilla ne daga Allah inna allaha kana aliman lalle Allah ya kasance masani da kalki da halittata hakiman ya kasance mai hikima fi ma dabbarahu lahum ga abin da ya tsara musu ai lam yazal muttasafan bi zalika bai gushe ba ana sifanta shi da wannan ko ko muttasifan bi zalika yana sifantuwa da wannan ya Allah ya alima ya hakim iliminka da hikimarka Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah da ilimin iliminka da hikimarka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta do wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan mu Allah ka warkar da mu Allah ka zaunar da mu lahiya ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka hada kan mu ka hada kan musulmi ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka wanda ka gwada mana farkon wannan wata ka gwada mana ƙarshe ne Allah ka gwada mana wani watan Ramadan cikin aminci da kwanciyar hankali Allah ka gwada mana watanni na mara na ramadana sau da yawa cikin aminci da kwanciyar hankali da natsuwa cikakka da lahiya cikakka da imani cikakke kuma allah ka anshe ba dodinmu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Thank you. ya aiki Thank you.